Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan lokacin zai leƙa jihar kanan daban tarayyar Najeriya ne inda hukumar kwallon ƙafar Najeriya wato NFF ta gudanar da wani taron bita ga jami'anta da ke kula da wasan kwallon ƙafa wato match commissioners a wani mataki na ci gaba da tsabtace alkalancin gasar kwallon kafar ƙasar. kamar yadda kuka ji a shimfiɗar shirin a makon jiya ne dai hukumar kula da kwallon ƙafar najeriya nff ta gudanar da wani taron ƙarawa juna sani ga jami'anta da ke kula da wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar a wani mataki na tsabtace sabgar daga irin zarge-zargen da ake yi na rashin kwarewa da kuma batun cin hanci da rashawa ga wasu daga irin waɗannan jami'ai ta hanyar fifita wasu ƙungiyoyi akan wasu. Hukumar dai ta ce daga yanzu babu sani na sabo ga duk wanda aka samu da irin waɗannan laifuka don tabbatar da ganin an ɗaga darajar gasar Premier ƙasar. Domin jin ƙarin haske game da manufar hukumar ta NFF kan wannan taron bita ga Sharif Rabiu Ahlan mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafar jihar Kano. Ita wannan harkar wasa an za ka gyara ta ko kuma kana son a samu na canji musamman canjin daga wato tushe kamar daga ƙananan yara to daga wajen alƙalanci da kuma wajen tabbatar da su waɗanda suke kula da wasan an ba su wato kulawa ta musamman da kuma ba su horo na musamman wanda zai nuna musu matsayinsu da kuma mahimmancin aikinsu da kuma irin aikin da ya kamata a ce sun iya kuma sun sani wannan shine abin da ake yi don a fara daga masu kula da masu busa da masu kula da yadda su masu shirya gasoshin suke yi da su kuma uwa uwa 'yan wasan da suke shirya gasar da su gabanin kungiyoyin to duk daga match commissioner din nan ake samun wato a ilmantarwa kuma a nuna kowa daga nan mutum zai fara gane akwai wasu dokoki ko akwai wasu abubuwa da bai sani ba. to amma daga gefe mun ji ana cewa zarge-zargen cin hanci da rashawa ne suka yi yawa me gaskiyar haka. ito eh in ka duba ba wani abu da zaka iya yanke hukunci nan take ka ce da akwai ko ka ce babu to amma kai naka iya ka ce kai kokari ka tabbatar da mutane kana iya bakin kokarinka don ka tabbatar da cewar wannan zargin nasu ba haka ita ba in kuma akwai ƙanshin sa wannan jajircewa taka za ta kore shi ko da ma mutane ba su san da abin ba ana dai danganta kuma bayan da gasar premier najeriya ke fuskanta da rashin kwarewar masu kula da wasanni da ko masu alkalanci to ko ta ina wannan horo zai taimakawa masu kula da wasannin ga abin da halilu alhassan guda daga cikin waɗanda suka samu horon ke cewa ah, alhamdulillah hakika wannan sai muna da aka ƙara juna sani da aka zo aka shirya abu ne wanda yake da muhimmanci musamman a wannan lokaci da ake ta kokari su kansu shugabannin hukumar kwallon ƙafa ta ƙasa ƙarƙashin jagoranci shi alhaji ibrahim gusau na yadda za a yi a kawo gyara a kuma ciyar da wannan gasosi na harkar kwallon kafa ta najeriya gaba musamman wannan challenge da muke ta fama da shi a wannan karan na rashin samun akalla wakilci daga wannan kasa tamu a wasannin da suka shafi kamar na kofuna na duniya to hakika an ɗauko wannan sai muna da aka zo aka shirya ta an ɗauko wani gyara wanda yake da muhimmanci domin shi ne ma za a zuba ka san ma wane ne kai su a nan su wannan kwamishinoni na wannan wasanni za su san ma wane ne su kuma haɗila yau me da me nauyin da ya da ya ɗora a kansu alhamdulillah mun koyi abubuwa da dama na farko dai mun ma san kanmu menene ma mace kwamishina ɗin mun san wannan kuma mun san duk dokoki da ka'idodi da abubuwan duk da suke na ci gaba da ayyukan da za mu yi kafin a je a yi wasa tun daga lokacin da aka tura maka appointment za ka tafi wasa mun san abin da za mu yi lokacin da ka je aka fara wasa daga farkon minti ɗayan farko har zuwa na ƙarshe ka san abin da za mu yi mun san hakunan da suke kanmu kuma bayan an tashi daga wasa shi ma mun san wanne hakuna ne suke suke akalla suke wuyanmu tun daga farkon tashi daga wasa fitar 'yan wasa ga baki ɗaya ɓangarori guda guda biyu fitar official din dai cikin cikin abin nan don ai wasa lafiya a tashi lafiya takamaiman korafin da akan alkalancin wasanni ta yadda ake zargin rashin adalci ga galibin kungiyoyin da suke wasa a wajen gida ahmad rabiu ɗaya ne daga alkalan wasan najeriya da ke da lasisin hukumar fifa ya shaidawa abubakar isa ɗan ko yadda wannan horo zai inganta alakar su da jami'an kula da wasanni za ta kara soko saboda waɗansu ma kana wasan da su ma ba ma mai abu ma me me match ba mm-hmm. wasu ma ba sani ba wasu kawai an sa su ne ba san ya aikin yake ba kawai sun zo ne su nemi kuɗi shi yasa muna samun wasu wasu kalubale a duk lokacin da muka je wasa sai ga wai wani match commissioner wai yana zuwa yana cewa ka taimaki kulaf duk na sha samun irin wannan kalubalen a shekarun baya tunda ni kaga last year ban yi lik ba bisa ga ban samu dama na je na yi gudu na da ake na firimiya ba ina jaraba to amma this time around da muka je gurin samina wanda president da kansa ya zo ya yi jawabi ya faɗi ka'idodi ya faɗi dokoki ya faɗi kuma ga matsayarsa to mun samu wannan ƙwarin gwiwa wanda duk wani koma kwamishina koma waye a cikin ƙwallon kafa a yanzu bana tunanin akwai wanda zai zo ma da wani abu ya ce kai kaza wanda har a gurin ya faɗa idan wani ma ya zo ma da wani abu zaka iya rikodin ɗinsa ka turo su za su ɗau mataki a kansa to gaskiya wannan jajirtaccen shugabanci da aka samu ina tunanin gaskiya za a samu sauki a cikin harkar alkalancin wasa wanda su kansu wanda da suke sassawa a ce kaza ai kaza ai kaza yanzu dai ba wannan damar domin suna tsaka mai wuya gaskiya ne kina alkalin wasa yakan taimaki wasu samu nasara eh to haka ne mana tunda akwai wanda suke zuwa suke bata mana suna ai eh, akwai referees da za su zo kawai su su bata wasa saboda wani abu na daban nasu akwai wanda suke ake samu a wannan amma dai yanzu ina tabbatar ma da cewa duk referee da ya sauya yanzu ba irin wannan bane a Najeriya gaskiya ya bayan harkar kwallon kafa a Najeriya da bai wuce ganin babbar gasar kasar ta yi kafada da kafada da takwarorinta na kasashen duniya ba. Lura da yadda abin yake a makwabtan kasar. To sai dai a ta bakin shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya NFF Ibrahim Musa Gusau tuni aka kama hanyar cimma waccan nasara. To kamar yadda ka sani muna ya kokarin mu kuma alhamdulillahi 'yan Najeriya sun gani musamman a matakin Super Premier League a ajin kwararru kowa ya gaida abubuwan da suke gudana kuma mun yi mu don ganin cewa mun tsaftace wannan haraka kuma alhamdulillah ana samun nasara kamar yadda muka ce yanzu duk wani wanda zai je ya aikata wani laifi to ya aikata shi don kashin kashi mun yi mu don ganin cewa mun samu abin da ya kamata mu ba shi hake shi don ya je aikin da ya kamata yi kuma mu ba za mu kwanta ba za mu yi masa hukuncin da ya dace. kamar me kuke so ku magance ne ta kamaimai? eto eh kasan ana yawan korafe-korafe na wancan lokaci saboda ba a biyan su alkalan wasan daga ita hukuma to ya zama to kamar an bar su ga hannun masu kula kula din don haka wannan yana iya jawo duk wanda ke wanda ya baka to dole kai maka saka mashi to mun yi kokari mun kau da wannan to kuma ba kau da shi ba sai zama to abin da masu ke tsammana a dunga biyan su a wancan lokaci yanzu mun yi kokari mun inganta shi hasali ma banda karin da muka yi bara a bana ma saboda yanayi na tattalin arziki mun sake kara musu sai mun gyara ne sannan kuɗi a shigo cikin al'amarin na gasar likin namu kuma alkawali ne muka yi duk lokacin muka ƙara samun kuɗi za mu ƙara kyauta musu saboda idan ba mu samu haɗin kansu ba za mu samu biyan bukata ba da ana ƙorahin ba a nuna wasanninmu a talabijin to alhamdulillahi bisa ga nasarar da muka samu shekarar ta gabata a bana madade mun samu hada yarjejeniya da wani babban kamfani da ke ingila wanda su suka ɗauki na streaming wato abin da ake ni wanda ko kana zane da waya ka ko ina hake za iya kallon wasan ana iya kallon su a kusan kasashe 100 da wani abu a duniya so kaga wannan mataki ne na farko tun bayan rantsar da ibrahim musa gusau a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ya sha alwashin inganta gasar lake din kasar ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago. Tun dai Husaini ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.